Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku cikin shirin mazagaye duniya daga nan sashen Hausa na Radio France International tare da ni Shamsiyya Haruna. To a cikin wannan shiri da za mu kawo muku wasu daga cikin manyan labarin da suka faru a wannan mako. Da farko dai za mu je jihar Kano inda aka samu haɗarin kwale-kwale sai kuma jamhuriyar Nijar. wato inda aka kai wa tawagar sojojin faransa hari da kuma halin da ake ciki dangane da sabon nau'in cutar corona ta omicron sai kuma babban zaben shugaban kasar gambia tomadalla yanzu kuma bari mu nausa cikin shirin. A farkon wannan mako ne aka samu wani kazamin hadarin kwale-kwale a ƙaramar hukumar bagwai da ke jihar Kanan Najeriya. wanda ya sanadiyar mutuwar mutane kusan talatin kuma akasarinsu ƙananan yara ne akan hanyarsu ta zuwa maulidi Abubakar Abdulkadir ɗan Gambo na ɗauke da rahoto a kai. Wasu da abin ya ritsa da 'ya'yansu sun bayyana yadda suka tsinci kansu a cikin mummunan tashin hankali. Yanzu a cikin damuwa nake kwarai da gaske saboda a hankali gaskiya iya tashin hankali na ga tashin hankali. Ina da jikoki guda biyu a ciki amma ɗaya Allah ya fito da ita ɗaya ce ba a gani ba. Allah ya mihi rasuwa sai dai mu ce Allah ya gafarta mishi Allah ka ba mu ya tasu Allah ya sa ya huta har yanzu neman shi ake har yanzu ba a gan shi ba ɗalibi ɗalibi ne har da shi ma can karan yayin shi aka yi sauka amma babban ɗalibi ne sosai. Tuni dai gwamnan Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya sanar da cewar za a gudanar da bincike kan al'amarin yayin wani taron gaggawa na majalisar zartarwa kan wannan iftila'i. Waɗanda suka rasa rayukansu Allah ya ji kansu kuma Allah ya ba iyalansu hakuri To a sakamakon wannan kwamishinan ƙananan hukumomi zai ba da cikakken rahoto daga nan gwamnati kuma za ta kafa kwamiti mai ƙarfi wanda zai binciki irin yadda wannan iftila'i ya faru. A mafi yawan lokuta ana danganta haɗarin na jiragen ruwa a dam ɗin na bagwai da ƙazamin lodi. Al'amarin da gwamnan na Kano ya ja kunnen masu jiragen a kai a saƙonsa na ta'aziyya. Abubakar Abdulkadir ɗan Gambo, Kano, RFI Hausa. To bayan wannan rahoto, kakakin rundunar 'yan sandan jihar Kanan, DSP Abdullahi Haruna Kiyawa, ya tabbatar da tsamo gawar wakin mutane 29. Mun samu rahoton iftila'in kifewar jirgin ruwa a garin Badau da ke karamar hukumar Bagwai a nan jihar Kano. Kwamishinan 'yan sandan jihar Kano CP Sama'ila Sha'ibu Duka FSI ya tura dakarun 'yan sanda zuwa wannan wuri da gaggawa tare da taimakon rundunar 'yan kwana-kwana tare da kuma al'ummar wannan gari domin ganin cewa an ceto rayukan waɗanda hatsarin ya ritsa da su zuwa yau ɗaya ga watan sha biyu na wannan shekara ta 2021 da misalin karfe biyar na yamma an samu ceto mutane 36 waɗanda aka garzaya da su babban asibitin bagwai wanda likita ya tabbatar da cewa a cikin mutane 36 ɗin mutane 29 sun rasu haka zalika kuma mutane bakwai an kwantar da su ana jinyarsu a cikin waɗanda suka rasu ɗin mutane 21 mata ne sannan kuma mutane takwas maza ne sannan a waɗanda suke da rai mutane hudu mata ne sannan kuma mutane uku maza ne To daga Kano sai mu je Jos inda wasu 'yan bindiga suka fasa gidan yari abin da ya sanadiyar tserewar fursunoni kusan 260. Abdurrahman Gamba Ahmad na ɗauke da ƙarin bayani a kai. harin da aka kaddamar a ranar lahadin da ta gabata shine na baya-bayan nan da ya sanadiyar tserewar fursunoni a najeriya kasar da ke zama mafi yawan al'umma a nahiyar afirka inda ake yawan samun cunkoson gidajen yari mai magana da yawon gidan yarin na jos francis ebore ya ce an kashe fursunoni tara tare da mahari guda da kuma jami'in tsaro guda bayan 'yan bindigar sun kai farmakin yayin da fursunoni 262 suka arce an dai nasarar sake kama fursunoni goma jim kaɗan da kawo ƙarshen harin wanda ya janyo musayar wuta tsakanin 'yan bindigar da jami'an tsaro mai magana da yawun 'yan sandan jihar filato uba ugaba ya ce an sake cafke mutanen tara yayin da wani guda ya mika kansa da kansa ga hukumomi an kai harin ne a daidai lokacin da gidan yarin ke dauke da fursunoni sittin. wannan kona zuwa ne bayan sama da fursunoni 800 sun arce daga gidan yarin abolongo da ke jihar oyo ta yankin kudu maso yammacin najeriya a watan jiya inda 'yan bindiga suka fasa gidan yarin da wasu abubuwan fashewa ko da yake an kama fiye da rabin su a washe garin aukuwar lamarin bayan harin gidan yarin kakakin rundunar 'yan sandan jihar plateau uba gabriel ya yi ƙarin haske akan abin da ya faru Yesterday, an unfortunate uh, incident happened. Lallai a jiya wani lamari na asha ya faru a gidan yarin garin Jos. lamarin ya faru ne da misalin karfe biyar da minti ashirin na maraice inda 'yan bindiga da ba a tantance ba suka yi yunkurin mamaye gidan yarin bayan samun rahoto game da wannan lamari kwamishinan 'yan sanda na jihar plateau ya bayar da umarnin tura karin jami'an tsaro domin killace wannan wuri tare da gudanar da bincike akan mutanen da ke kai kawo a wajen wannan yasa 'yan sanda suka samu nasarar kame fursunoni tara da suka yi yunkurin tserewa daga inda ake tsare da su yayin da ɗaya ya mika kansa ga 'yan sanda martanin da aka mayar cikin gaggawa ya sa an yi nasara ta dawo da doka da oda duk da cewa an samu musayar wuta tsakanin maharan da jami'an tsaro To daga jihar Filatin Najeriya sai kuma jamhuriyar Nijar inda wasu matasa masu zanga-zanga suka kai hari akan tawagar motocin sojojin Faransa da ke wucewa a ƙauyen Tera. Rakiya Aremi ta aiko mana da rahoto. a game da al'amarin da ya faru a garin tera jihar tilaberi lokacin wucewar rundunar sojojin kasar faransa da suka fito daga kasar burkina faso shugaban jam'i'un siyasa bangaren yan adawa mamman usman ya gudanar da wani taron manema labarai inda a ciki ya nuna rashin jin daɗin sa kan shirin da gwamnati take yi kan wa'annan munanun al'amarorin na rashin tsaro a game da wannan al'amari da ba za mu lamunta ba da jama'ar mu ke fuskanta da rashin ko kula da masu jagoranci ke nunawa tare da haɗa bakin wasu daga cikin batun masu taimaka mana daga waje muna allah wadai da rashin iya aiki cin hatsi da muke fuskanta a sha'anin da ya shafi aikin tsaro wanda hakan ke matukar barazana dangane da makomar al'ummar mu a kasar mu malam iro sani bangaren masu rinjaye ya ce gwamnati ya dauki alkawalin zaya gudanar da bincike don a gano musabbabin abubuwan da suka faru banda wannan sanarwar da shi ya yi bata ko kula da cewa akwai mutane waɗanda suke neman su kawo cikas a cikin ƙasan wato 'yan ta'adda balle ya yi allah wadai shi gurin shi kawai shi ce mutane su hito su yi zanga-zanga a kada gwamnati su su hau iko jawabi ne kawai na masu yunwa iko. Mu tunatar da ku cewa motocin rundunar sojojin kasar Faransa sa'in ne masu zanga-zangar suka tsare tsawon kwanaki da dama a garin Tera a zanga-zangar da mutane uku suka rasu sha bakwai suka ji rauni wannan ita ce karo na uku da al'ummar kasar Nijar ke gudanar da zanga-zangar hana wucewar rundunar sojojin kasar Faransa Rakiya Arimi Niamey RFI Hausa. Mun kuma ji ta bakin tsohon ministan tsaron kasar kuma dan majalisar dokoki wato kalla a kan lamarin shi wannan abu akwai ayoyin tambaya wanda ya kamata a yi bisa gare shi mi ya kawo shi suwa sun ka haddasa shi da me sun ka haddasa shi ni na san ana iya gudun kyama ga gaba wanda ya ratso ƙasar ku mun taɓa yin shi ba army frances ba sojojin horon shi ba firizidan na horon shi gaba ɗaya pampidu nan ƙasar ya zo aka gwada mashi kyama wadda take ta 'yan ƙasa ce masu kishin ƙasarsu wanda ke son su ƙare da mulkin mallaka da mulkin daniya amma abu ne wanda ake yi cikin husa'a da hikima ake yin shi ka zo ga hanya ku jera in kun kai dubu nawa tankoki su biyo gabanku kuna kuwa kuna zaki duk kuna ewan an yarda ku yi haka kun nuna bakin cikin kun nuna kyamakku amma har yanzu ni ban taɓa ganewa ba ne za a yi hula ya zo ya jira ga hanya tankoki na biyan ya ce ba a wucewa ya yi ƙaƙasha hana ko kuma ya zanki ɗaukar bududuwa ko butulika da isansu ciki yana jehawa cikin motocin soji don su kama da wuta don su toye na san abu ne wanda an kasa jahilai sun kai da niyyar irin waga ta faru kwalaje cikin naɗi tun da su soja ai ba polis ba ne polis ne da kayan kwantar da tarzoma soji bindiga ce a gare shi aka sa waɗannan yaran cikin jahilci su tarbi soji to in kun mace musu riƙa ka za su yi da kansu dole sai sun yi unhwani da kayansu na yaƙi tunda su ne a gare su wannan dai ba shi ne karo na farko da ake nuna wa dakarun faransa kyama ba muhammad salisu hamisu na ɗauke da ƙarin bayani a kai kamar yadda aka saba tun farkon somawar aikin sojan faransa a yankin sahel a shekara ta 2013 dogon ayarin motocin sojan faransa ne suka ratsa kasashen burkina faso da jamhuriyar nijar domin isa sansanoninsu da ke garin gawo arewacin kasar mali sai dai a wannan karon hanyar ta haɗu da kwantan bauna a kaya da ke tsakiyar kasar burkina faso da kuma tera da ke yammacin kasar jamhuriyar nijar yankunan da a kullum ke fama da tashe-tashen hankulan mayakan jihadi a kaya masu zanga-zanga da dama ne suka jikkata a yayin da a tera kuma akalla mutane biyu suka rasa rayukansu sanadiyar harbin harsashen akan bindigan da wasu ke cewa sojan faransa ne suka yi a yayin da wasu ke danganta harbin da jami'an tsaron kasar jamhuriyar nijar tuni dai aka buɗe soma gudanar da bincike a kai masu sanya ido kan rikicin da dama dai sun bayyana cewa a karo na farko kenan aka samu gagarumar tozoman nuna kyan amincewa da sojin na faransa a yankunan da ke fama da tashe-tashen hankula da ke kan iyakokin kasashen guda biyu shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na rfe tare da ni Shamsiyya Haruna. Yanzu kuma za mu je ga harkokin kiwon lafiya, inda sakamakon samun ɓullar sabon nau'in cutar corona da aka yi wa lakabi da Omicron aka samu fargaba a ƙasashen duniya. Azima Bashir na ɗauke da ƙarin bayani. Bayan bullar sabon nau'in na COVID-19 da aka bayyana sunanta da Omicron, tuni kasashen Faransa, Jamus da kuma Birtaniya suka sanar da shirin dawo da dokokin takaita walwala a wasu sassa da kuma tilasta amfani da takunkumin hanci. Haka salika a kasashen Qatar da daular Larabawa da Birtaniya da Saudi Arabia baya ga Kuwait da kuma Netherlands sun haramta sukar jirage daga kudancin Afirka yayin da Morocco ke shirin ɗaukar wannan mataki a yau Litinin. Tuni dai shugabar EU Ursula von der Leyen ta bi sahun shugabanni wajen buƙatar ɗaukar matakin ta gano zubin cutar don gudun ƙurewar lokaci. Sabon nau'in na Omicron dai ya sanya shakku kan ƙoƙarin da hukumomi ke yi a yaƙi da cutar ta COVID-19 bayan bayanan da ke nuna yiwuwar nau'in ya kasance mafi haɗari kuma mafi saurin yaɗuwa. Indonesia ce ƙasa ta baya-bayan da ta ɗauki matakin kulle iyaka yayin da Angola ta zama ƙasar farko daga kudancin Afirka. An dai zargi Afirka ta kudu ne da samar da wannan sabon nau'i abin da ya sa aka sanya mata takunkumin tafiye-tafiye tare da makotanta shugaban afirka ta kudu cyril ramaphosa ya bayyana takaicinsa dangane da matakin position of extremely harsh and unfair travel restrictions on flights from and to South Africa as well as. Hakika rashin adalci ne a sanya wa kasar mu takunkumi dangane da binciken da muka yi da binciko cutar COVID-19 launin micron da wasu ƙwararrun mu ne kuma suka yi wannan bincike. Amma saboda kabilanci sai aka sanya wa kasar mu da wasu kasashen Afirka takunkumin hana shige da fice. President Buhari the solidarity expressed by yourself. Goyon bayan da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya nuna mana, sauran kasashe irin su Cote d'Ivoire Ghana da Senegal ya nuna a fili cewa kan shugabannin Afirka haɗe yake. This is a global pandemic and overcoming it requires that we collaborate and work together wani matsala ce ta shafi duniya baki ɗaya kuma take bukatar haɗin kan kowa da kowa domin kawar da ita saboda haka ina kira ga kasashen da suka bawa wani wannan haramtacciyar doka ta shige da fice da kada su yi wata wuta wajen cire to reverse their decisions To daga batun cutar corona sai rikici tsakanin Rasha da kungiyar tsaro ta neto akan kasar Ukraine abin da ya kai ga gudanar da taron neto a wannan mako inda aka sake yi wa Rashar gargaɗi. Abdulkarim Ibrahim Shikal ya haɗa mana rahoto a kai. Sakataren kungiyar tsaron NATO Jens Stoltenberg wanda ke gabatar da jawabi ya ce kungiyar za ta ɗauki mataki akan rasha matukar ta mamaye wani yanki na ukraine any future russian aggression duk wani yunkuri da rasha za ta yi domin faɗaɗa ƙarfinta a yankin to lallai zai fuskanci zazzafin sakamako wanda kuma zai yi matukar haifar da illoli ga makomar siyasa da kuma tattalin arzikin ƙasar georgia da ukraine a tsawon lokaci sun kasance ƙawayen nato saboda haka ministocin da ke halartar wannan taro sun jaddada matsayinsu na ci gaba da taimakawa waɗannan ƙasashe biyu Shi kuwa sakataren wajen Amurka Anthony Blinken ya jaddada zargin da kasashen ke yi wa rasha cewa tana ci gaba da jibge dakaru a kusa da iyakarta da ukraine in recent weeks we've also observed a massive spike a cikin makonnin da suka gabata an ga yadda rasha ke ci gaba da baza dakarunta kusa da iyaka da ukraine sannan da yada farfaganda da ke tunatar da duniya yadda rasha ta mamaye wasu yankunan ukraine a shekarar 2014 a yanzu dai ban fahimci ko meye manufar vladimir putin ba amma duk da cewa ba mu da tabbas game da lokacin da yake shirin fara mamayar dole ne mu kasance cikin shirin kota kwana game da take-taken rasha gargaɗin da yana zuwa ne a daidai lokacin da ake shirin ganawa tsakanin anthony blinken da kuma takwaransa na rasha sergei lavrov wannan alhamis a kasar sweden To daga batun tsaro kuma sai mu je kasar Gambia inda ake shirin gudanar da zaben shugaban kasa yau Asabar wanda 'yan takara shida ke fafatawa a kai. abdulrahman Gamba Ahmad na dauke da ƙarin bayani a kai. Shugaban ƙasar mai ci Adama Baro zai fafata da masu adawa da shi har su biyar a zaben wanda shi ne na farko da za a gudanar a ƙasar tun bayan ficewar yaya jami daga ƙasar shekaru biyar da suka gabata. Daga cikin 'yan adawa na gaba-gaba akwai Usainu Dabo na jam'iyyar UDP mai shekaru 77 wanda ya zama karfan kafa ga jami sai kuma Mama Kande na jam'iyyar Gambian Democratic Congress da kuma Halifa Sala daga jam'iyyar People's Democratic Organization, sauran sun hada da Isa Mbaye Fal na jam'iyyar Indepanda kuma lauya da kuma Abdili Ibrahim Jami na jam'iyyar National Unity Party. A watan jiya ne hukumar zaben kasar ta soke takarar mutane sha biyar yayin da ta amince da waɗannan mutane guda shida da suka da shugaba mai ci ɗin domin fafatawa da juna. ana sa ran wannan zaɓe ya gudana cikin lumana da kwanciyar hankali kamar dai yadda ƙuri'unjin ra'ayin jama'a da kuma kafafen yada labaran ƙasar suka bayyana duk da dai ana ganin zancen makomar jami ka iya kawo cikas a zaben ta bari mu karkare shirin namu na yau a Najeriya inda rahotanni suka ce an fara samun zaman lafiya a yankin ɗan Sadau da ke jihar Zamfara. Dangane da wannan labari mai daɗi, Bashir Ibrahim Idris ya tattauna da wani mazaunin yankin Ya'u Muhammad ɗan Sadau kuma ga tsokacin da ya yi a kai. alhamdulahi magana gada nake da kai yanzu yankin dan sadau mun samu zaman lafiya mutanenmu suna zuwa gona ba tare da wata tsangwama ba ba tare da tsoron za a kama su a yi garkuwa da su ko a hanshi ma mutum babur ba ko a yi garkuwa da shi ko a kashe shi hakanan kuma wurin da ke da matsala wanda yake a mashayar zaki shi kan shi yanzu mutane na bi su wuce ba tare da jami'an tsaro na 'yan sanda ko na sojoji sun raka su ba sabanin baya wanda in kwana goma za a yi ba wanda zai ji hanyar sai in an samu jami'an tsaro sun shiga gaba a bi baya sannan a yi escort mutane. me ka wannan sauyi? so abin da kawo wannan sauyi mun ga bakin gwargwado gwamnatin tarayya ta yi iyaka kokarinta gwamnatin jiha ta yi iyaka kokarinta jami'an tsaro sojoji da 'yan sanda duk sun iyaka kokarin shi amma dai matsalar takici takicen shi ne muka ga babu wata hanya da ya kamata mu bi illa mu koma ma Allah dama shi ne ya alkawari idan ya maku ni'ima ko ka ce mu ni'ima kuna da wata azaba mai tsanani wadda ke jira a gobe kiyama shi ne muka ga ya kamata mu dawo mu koma ma Allah to hanyar da muka bi ita ce muke kai duk tsakanin sallar magariba da isha'i malamanmu duk masallacin aka yi sallah akan tsaya ba a hitowa sai an sauke alkur'ani an yi addu'o'i cewa ubangiji Allah mun tuba gare ka in huka ne muka ka jarabe mu da wanda rashin zaman lafiya Allah mun tuba ka iyaye mana hakan kuma an yi sallah asuba ba a fitowa shi ma sai an yi irin waɗanga karatu kullum da sahi haka sai rana ta fito haka kuma an yi sallar magariba ba a shiga sai bayan isha'i to wannan mun fara shi cikin kwana biyar sai shi a duka sallah ya aiko ma wakili na iniya wanda aka dakatar wancan lokaci cewa aika da wakili suna son su yi zama to aka aika da wakilin uban kasar wakilin uban kasar koyan bana inda ake zaman alika sallar duk bayan mutane sun taru sai ya tashi ya yi jawabi cewa daga yau duk wani aiki na ta'addanci ko a kama mutum a ce sai an biya kuɗin fansa ko a je a gona a gone mashi kayan gona ko a karɗe mutum an she mai mashin ko a je a ƙauyuka a ɗibi mata a yi garkuwa da su wasu a fasikanci sai ce ya dakatar da wannan in akwai mai magana wanda bai da wannan tsari ba yana sauraron shi kowa ya shiru To kawo yanzu dai da nake maka magana ba a cewa ba a samun 'yan matsala amma dai su guda ne aka tara hanyar mashayar zaki kuma su guda ne wasu waɗanda ko ba su saƙon ba kai gare su ba suka hanshe ma wasu mutum biyu mashina su amma shi a nuka sallan ya sa masu binciken shi sun gano waɗanda suka yi aikin an dawo mutane da mashinan su su kuma har yanzu ba mu ƙara jin su ba. Yana iya cewa yanzu an samu zaman lafiya a yankin ɗan Sadau kenan. Alhamdulillah gaskiya yankin ɗan Sadau an samu zaman lafiya. Wannan bugu da ƙari addu'o'i mun tsaya kan haka bane kawai. Muna roƙon zaɓen da ke zuwa na shekara dubu biyu da Allah shi ne mafi sani wanda ya cancanta da shugabanci Najeriya. In in ya ne in bahaushe ne in bayarabe ne in musulmi ne in wanda ba musulmi ne Allah shi ne shi kowa sani so mun ban mu Allah zaɓi Allah shi ya san wanda zai amfani da shi ya gyara matsalolin Najeriya so muna roƙon Allah a da yaushe addu'o'in da muke yi ba fasawa za mu yi ba muna nan muna yi muna roƙon Allah wanda zai kawo zaman lafiya da ci gaba a Najeriya ko ɗan wani kabila ne ko ɗan wani addini ne muna roƙon Allah ya karkata zukatanmu ga wannan mutumin. da wannan matsayi na ya'u muhammad dan sadau za mu karkare shirin a yau a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sashen hausa na rfa da kuma abokan aiki da suka taimaka wajen haɗa muku shirin musamman editanmu na rfe hausa bashir ibrahim idris shamsiya haruna ke cewa ku hutun ƙarshen mako lafiya